وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله حق تقاته وعلى أن الله أمركم بذلك ووعدكم على لسان صلى الله عليه وسلم عنه بأنه أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق اللهم اجعلنا من المتقين إخوة الكرام خلق الله عباده ليعبدوه وليفردوه بالعبادة ورتب الجزاء على اعطاه في الجنه وتوعد من وخالف اوامره وخالف اوامره بالنار فالذنوب هي التي تدخل الانسان النار فالله عز وجل يعاقب الانسان على مثل الذر كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن الذنوب مثل مثل زبد البحر كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في مثل مثل زبد البحر مثل زبد البحر والذنوب منها اعتقادية ما هو قلبي كاعتقاد الإنسان أن غير الله ينفع وكتوكله على غير الله عز وجل وطاعته له وانقياده لغير النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي والله عز وجل عاقب امرأة بإدخالها النار لأنها لأنها حبست هرا لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض إلا أن الله عز وجل من لطفه وكرمه أوجد, أوجد لابن آدم مخرجا من الذنوب ومتابا منه ليتخلص من هذه الذنوب قبل أن يلقى الله عز وجل فتكون عاقبته حسنة وهذا ما نجمله ونفصله إن شاء الله في موعظتنا في هذه العجالة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع أقوى آه، كما يدفك فلا أقول بجيه bayan umarni da jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah maɗaukacin sarki wanda shi ne mafi girman abin da yake shigar da mutum aljanna kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa in ka tara 'yan aljanna gaba ɗaya kowa ka tambaye shi da wani tikiti ya shigo aljanna za ka kusan duka kowa ya shigo ne da takawa da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah to muna yi wa junanmu wasiya da mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa abinda wa'azinmu na yanzu zai kunta insha Allah tunatarwa ce da take nuna mana cewa Allah maɗaukacin sarki ya halicce mu mu bayansa domin mai masa ɗa'a da biyayya mu kaɗai tashi da bauta shi kaɗai yana da kishin mu yi masa abu kuma mu zo mu yi wa waninsa abin da shi ake yi wa kuma a sanadiyar jarabawar da ya mana ta bauta ya tanadi sakamakon aljanna ga duk wanda ya zage ya bauta masa ya kuma tanadi hukuba ta wuta da takaicin duniya ga duk wanda ya saba masa da haka duk abin da yake kai mutum wuta shine sako ba wani wanda ya shiga wuta wanda ba sako ne ya kai shi ba to shi kuma wannan saban a wajen Allah akwai saban da bai fi girman ƙwayar komayya ba Allah ba ruwansa ƙwayar komayya ma yana lissafinta a matsayin sabo in aka yi ta kamar yadda ya faɗa wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara wanda duk ya aikata aiki na sharri ko da kwatankwacin ƙwayar komayya ne zai gani ranar alƙiyama. shi yasa akwai mutanen da sun aikata laifi su a ganin su ba wata matsala bane amma sai an zo gaban Allah aka fito da laifin wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu munin abin da suka aikata su a ganin su a duniya abin ba shi da girma to amma a wajen Allah subhanahu wataala yana da girma akwai kuma wanda zunubin da zai kai shi wutan zunubi ne mai tarin yawa domin akwai zunubin da ya kai in ya tari ya kai yawan kumfar teku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa wanda duk ce, subhanallahi wa bihamdihi so ɗari a yini duk zunubansa za a iya yace maka sunan take ko da sun kai yawan kumfar teku wannan yana kenan ashe a cikin zunubai akwai waanda yawan su ya kai kun facce ku saboda me su din ya yi yi ya yi kai akwai aiki ɗaya da zai iya tara wa mutum wannan miyagun zunuban to idan ka tuna a matsayin ka na mai tsoron Allah cewa ɗan karamin zunubi a idan ka zai iya kai ka wuta to kuma ina ga in ya taru ya kai kamar kun facce su kuma zunuban suna da bangarori daban-daban akwai zunubin da a zuci ake yin sa da haka wanda ya yi shi masu ya gama baka san yayi ba wanda yake so ya yi masu jin tsoron mutane da yin riya to sai su yi irin wannan zunubin ma a cikin nutsuwa kuma su fito su bayyana wa mutane saɓanin haka kamar misali mutum ya yarda a cikin zuciyarsa cewa wani Allah zai iya masa abin da Allah ba zai masa ba kaga wannan ba ƙaramin ba ne da yake iya kai mutum wuta ko ya yarda cewa wani Allah zai iya masa abin da Allah ne kaɗai yake yi wa ɗan adam ko kuma ya aƙidanci a zuciyarsa cewa wani abu da manzon Allah sama ya faɗa ba daidai ba ne ko kuma ba maslaha a cikinsa ko kuma ya ga cewa kamar abin da manzon Allah sama ya faɗa ba lalle ne ya tabbata ba misali Allah ya ce allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas to gashi kaji ayar kaji fassarar ta a wajen malamai daban-daban kuma sai ka zo kaga kai wallahi sai ka ci ba wani zancen ya qumu kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas to in baka taba saba wa Allah ba sai wannan wallahi da wannan kadai zaka shiga wuta kaga kenan a cikin zunuban akwai wanda yake na zuci ne a cikin zunuban akwai wanda da baki ake yin sa faɗarsa ake yi ka buɗe bakinka ka faɗi magana kuma ya zama magana ce ta zunubi kamar maganganu na alfasha magana mai sauƙin faɗa ta batsa da za ka zo ka saki baki a gaban jama'a ko ka shiga kafofin sadarwa ka wurga magana da zance kai a ganin ka cewa kai daidai da sunan kai sojan baka ne na siyasa ka zagi wanda kake so ka zaga kai kuma a can Allah yana tara maka zulubin da dashi zaka shiga wuta akwai wanda ba wai zina yake zuwa yi ba ba ta ba zai iya yi ba ba zuwa ke dauki abin mutane ba amma bakinsa ne zai kai shi wuta haka in ka je wuta akwai kurkukun yan baka wayanda kawai da baki suka shiga wuta amma aikin su kamfani ima ba su da matsalar aiki rantsuwa a bisa ƙarya yaudara da baka ka zo ka samu mutum da kayansa na kasuwa ba san wahalar da ya sha ya tara wannan kuɗin ba ka zo ka kalamance shi da kalaman da za su ɗaure shi da jijiyar wuya ya ɗauka kaya ya baka ko kuma ka zama sanadiyar ya ba wani aminci a cuce shi kai kuma kai ne sanadiyya wannan kaɗai ya iya kai kauta akwai zunubin da shi kuma da sai ka yi yunkuri kake aikata sai ka yi yunkuri kake sabunta da ta hanyar aiki wanda ga sunan da yawa mutum ya yi tattaki ya je wurin da zai saba wa Allah mutum ya yi zina mutum ya ɗau abin wani mutum ya ɗau hannunsa ya sa hannu akan takardar da ya san ƙarya ce mutum ya ɗau hannunsa ya rubuta abin da ya san cewa ba gaskiya ba ne ba mutum ya tashi ya shiga cikin abin da ba ruwansa wanda kuma ƙarshe zai iya haifar da matsala ga wani ɗan uwansa musulmi kai ko kafiri ne inda ba shari'a ce ta ce a haifar masa da matsala ta wannan hanyar ba in kai ka ɗau zunubi to shi kuma zunubin akwai manyan zunubai waɗanda saboda yadda Allah ya tsane su ma tun a duniya ma ya faɗi makomar mai su kamar shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida akwai zinuban da Allah ya ce in mutum ya aka kama shi ma ai a fara lallasa shi a duniya wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wanda kisa a kashe shi a duniya kuma in ya koma zuwa ga Allah wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'azaban alim saboda tsabagen munin zunubin kisa sannan manzo Allah ya ce cewa ishtaribu as-sab'a al-mudiqat ku guji zunubai guda bakwai masu halakar da mutum wanda inda mutum ya gamu da Allah da su to fa wallahi in bai gamu da rahama Allah ba sai yayi sai yayi zaman wuta ashirku billah dama wannan wanda ya shiga wuta da shirka baya fitowa wa qatalun nafs allati nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan kai wa aklu riba da cin riba wa aklu mal yatim da cin dukiyar maraya da kuma juya baya a daidai lokacin da ake buƙatar gudunmawarka ana cikin gumurzu tsakanin rundunar Allah da rundunar shaitan ka girka da gudu saboda jin tsoro da firgita sannan kuma da kuma yi wa katangaggun mutane waɗanda ba su zuba su gani ba jefe su da wata kalma ta ƙazafi mazala sama yake cewa idan kuka kama wa'anda suke yin irin ɗabi'ar mutanen annabi ludu ku kashe wanda yake yi din da wanda ake yi da shi misali in ya amince ne ya yarda la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda salasin sayyibu zani wan nafsu bin nafs wat tariku li dini al mufariqu lil jama'a السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله wallahu azizun hakim barawo ka duba tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi da rahama irin ta annabi sama amma sai da ya tsine wa barawo ka san duk wanda annabi ya tsine wa ya lalace maza Allah ya ce la'ana Allahu tarik Allah ya tsine wa barawo kuma Allah ya tsine wa barawo domin barawo zai zo ya lalata maka abu wanda a kansa rayuwarka take dan ya dauke wani abu dan karami wanda shi zai je ya karyar da shi ya sayar da shi a wulakanta ba ruwanta da bala'in da zaka shiga shi yasa manzo Allah ce la'anan Allahu tsari Kuɗi ne na al'umma mutum kaza amma a samu wani mutum ɗaya ya shiga ya fita ya sace kuɗi shi kaɗai. wasu su mutu saboda wannan kuɗin da aka sace wasu su tagayyara saboda wannan kuɗin da aka sace wasu su shiga cikin galabaita wasu su kamu da rashin lafiya amma shi kuma barawo ya sace su hankalin ka kwanta ba ruwan sama da wancan mutanen shi yasa manzo Allah ya ce Allah ya tsine masa yasriqul fa fatuqta'u yadu wa yasriqul habla fatuqta'u yadu yaje isa ci giya a yanke mai hannu isa ci kwai a yanke masa hannu a cikin zinubai akwai kananan zinubai abinda yasa aka kira su da suna kanana ba wai saboda ba za su shigar da mutum wuta ba a saboda idan mutum ya yi ƙoƙari ya aikata kyawawan ayyuka ma ko da ya manta bai tuba ba Allah zai iya kankare masa waɗannan zunuban kamar yadda an ubangiji subhanahu wataala ya faɗa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kuka nisanci manya-manyan zunuban da muka hana ku yi to za mu kankare muku ƙananan laifukan ko mu shigar da ku mashiga wacce take ta karamci ita ce aljanna al-imam ibn kathir Allah ya kansa da rama yake cewa abinda Allah yake nufi shine ai izashtanabtum kaba'ir al-asam allati nuhitum anha kaffarna ankum sagha'ir adh-dhunub wa adkhalnakum al-janna alama tarjanna to amma Allah cikin ikon sa bai ban mu a cikin kunci da kanki na yanayi ba sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadar mana hanyoyi na kubuta daga waɗannan zunuban a wani lokaci mun lissafo hanyoyi goma da shekul islam ibn miya ya faɗa to a wannan karan wani abu ne daban ba wannan ba za mu ba da mahimmanci akan ayyukan da muna da ikon yinsu da damar yinsu wanda idan muka yi Allah subhanahu wata'ala zai gafarta mana wannan zunuban za mu rakkaza kan gafarar zunuban ne da wanke mu daga wannan laifin ta yanda idan mu wankuto in mun je ga Allah subhanahu wataala to sai dai kuma a yi magana kyawawan ayyukan mu amma wa'annan zunuban wanda a sanadiyar su zamu shiga wuta to manzon Allah kuma ya ba mu labari cewa in muka yi kaza to za a wanke mana wannan zunubin ya rage abu ɗaya kawai ne mutum zai tafi da shi wajen Allah shine haƙƙin da ke tsakaninsa da mutane shine Allah baya yafe shi amma shi ma a kula da cewa wannan matsala ce daƙiƙa jiddan ya arifu ha ahlul ilm idan mutum ya shiga cikin turka-turka ta haƙƙin mutane wajibi ne iya ikonsa ya kubuta daga wannan haƙƙin amma wani lokacin ɗan adam yakan shiga cikin haƙƙin mutane bisa jahilci sai kuma dama ta kubuce masa ya zo ituba amma ba shi da damar da zai mai da haƙƙin ko ya nemi gafara saboda wanda ya ci haƙƙin nasa ya mutu ko kuma a'a shi a zatansa shi aka ci haƙƙi kamar yanzu muna tafi akan titi a hanya wani izo goga mata mota ko babur ko ya kaɗe ka ko maka wani abu wanda asali aka bi diddigi kai ne ma ka cutar da shi amma a zahiri a yadda ka ji ƙunan abin ma watakila ka auna masa zagi ko kuma watakila ma an kafi ƙarfinsa ka kai shi wajen jami'an tsaro har sai an tsare shi ko kuma garin ɗaukar fanta ɗin kai aka cuta ka ƙara akan abin da ya fi ƙarfin abin da kai to kaga za ka tafi wajen Allah da wannan ko to Allah kuma baya gafarta haƙƙin wani to amma akwai labarin da manzo Allah sama ya gaya mana a cikin hadisi wataƙila mun taɓa faɗa hadisin a nan hadisi ne kuma mai kyau manzo Allah sama ya ce ubangiji zai sa a zo da bawa gaban sai ce ya ubangiji gawa ne. akwai haƙƙina a kansa ka karɓar min haƙƙina a kansa sai ubangiji subhanahu wataala ya ce to kai ina haƙƙi sai ya ubangiji me nake da shi da zan bashi babu sai ce to ya ubangiji a ebo ladansa a bani sai a duba a ce to ai ba shi da ladan da ma zai iya biyan wannan nauyin naka a kansa sai ce to ya ubangiji a ebo zunubai na a bashi Allah yana faɗa haka zai fashe da kuka yace wannan ba ƙaramin rana ba ce wannan rana ce babba kowa so yake yi ya kubuta daga nauyin da yake kansa wallahi ko mahaifinka ne zai so a ɗebi zinbansa a baka ranar nan ya huce ballantana wani da zai yaudare ka a duniya ko mahaifinka yau mai firin mar'u min afihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibati wa bani wa fasilati lati tuwi wa mansal ardi jami'an thumma yunji to a lokacin sai ubangiji ya ce to daga kanka sama sai wannan bawa ya ɗaga kanta sama sai kalli wata tafkinkiyar aljanna wacce Allah ya shirya ta wanda shi a iya lissafinsa bai sa akwai aljanna mai wannan girman ba da duk wani abu Allah ya gama tare da aski sai a ce ka san ko gidan waye wannan sai ce ina ayya ubangiji na san wannan gida na wani ne daga cikin manya-manyan bayan ka makusanta sai ubangiji ya ce to ai kuwa na duk wanda ya biya farashin ta ne zai ce ah sai ubangiji wa yake da halin da zai iya biyan farashin wannan gidan sai ubangiji ya ce kai ma za ka iya sai ce ta yaya sai ubangiji ya ce idan ka yafe wa ɗan uwanka wannan haƙƙin da yake kanka to kai kuma magana ayyukan ka ma auna an gama kawai za a kai ka wannan aljanna sai ce ubangiji na yafe masa to shi kuma dama wannan haƙƙin ne ya rage masa kawai ya shiga aljanna ya ce to yanzu a kama hannunsa ka raka shi aljanna sai ka zo ka shiga taka sai kai shi aljanna shi kuma sai ya zo ya shiga taka to kaga kenan Allah in ya so mutum da alkhairi in ya duba zuciyarsa ya ga tuban da yayi tuba ne na gaske kuma ba shi da damar da zai iya mayar da haƙƙin da ya ci ɗin ko kuma ma mutanen sun yawan da in ya ma iya biya wasu ba zai iya biya wasu ba kuma ya yi iya yadda zai iya a shari'ance to da Allah sai ya shiga cikin wannan falala to ƴan kuwa falalar Allah tana da fa'i matuƙa gaya Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana da farko tauhidi yana zama sanadiyar kankare zunubin mutum gaba ɗaya wanda da ya tsantsanta tauhidi tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ya zanto Allah ya duba zuciyarsa ya ga cewa babu sofa ne na shirka a cikin zuciyarsa ta bangaren yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya baya hada biyayyar annabi sallallahu alaihi da ta kowa to wannan kadai yakan zama dalilin da zai sa ya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah ya haramta wa wuta ta ci naman wanda duk ya ce la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajh Allah to a inda jiza yake saƙasa sai ya zama dan Allah ka faɗa kuma kai daidai yadda Allah da manzonsa suke so Allah ka samu a cikin wannan falala bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin muslim yake cewa kullun ranar litinin da ranar alhamis ana buɗe ƙofofin aljanna Allah ya aiko mala'iku ya ce su dinga yin list na duk wani bawa wanda har zuwa wannan lokacin bai haɗa bautar Allah da kowa ba a sa shi a cikin wayanda kai tsaye za su shiga aljanna amma banda mutumin da yake tsakaninsa da ɗan uwansa akwai gaba akwai wata jiƙaƙƙiya ana nan ana shirin sai ya ɗaukansa su nan a kyale su har sai sun yi sulhu tukuna amma a duba duk wanda aka san akwai cikakken tauhidi a tare shi a sashi a cikin wannan littafin. wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wata'ala jama'a bayan nan sallah tana da falalar da take sanyawa a yafe wa mutum zunubansa ga baki daya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa as-salawatul khams salloli guda biyar wal juma'atu ila juma'a da sallar juma'a zuwa wata sallar juma'ar wa ramadanu ila ramadan da azumin watan ramadan ka yi shi kuma wata shekarar ma ta dawo ka yi shi to abinda ke tsakaninsu mukaffiratun lima bainahun duka suna zama sanadin da za a kankare maka zunuban da ka aikata a tsakankaninsu amma idan ka nisanci manya-manyan zunubai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi na ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa a kan karewa mutum zunuban nan take kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim yace idza qala al muazzin ashhadu anna muhammadar rasulullah idan mai kiran sallah a manzala sun ake cewa bana ba ku labarin abin da yake sawa a kankare wa mutum zunubai ba Allah ya kankare wa mutum zunubansa to idan mai kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina to da ka faɗa aka gufira lahu zambu take sai a kalli zunubanka gaba ɗaya sai a gafarta maka wannan ya zo wa bi muhammadin nabiyya ya zo kuma da wabi muhammadin rasula a na kiran sallah shi sa al'imamun nawawi a cikin al'azkar sai ya ce za ka iya haɗewa ka ce raditu billahi rabba wabi muhammadin nabiyan wa rasula sai ka haɗe saboda ruwayoyin sun zo amma a kula sosai a hadisin albara na addu'ar kwanciya bacci to shi kuma wannan dole ka takaita akan wabi muhammad wa wabi muhammadin nabiyya ce rasula saboda bara da ya canja nabiyu ya mai yasa rasulu a wurin manzala sama ya dakatar da shi yace ga nabiyu zaka faɗa so da haka na koyar da kai sannan daga cikin abubuwan da suke sa akan karewa mutum zunubai akwai alwala wannan alwala da muke yi ta sallar farilla da alwala da muke yi ta sallar nafila da alwalar da muke yi ta kwanciya bacci da alwalar da muke yi in za mu karatun alkur'ani ta tsawu'an da alwalar da kake yi da zarar alwalarka ta kare ma ka ce to bari in sake yin alwala ba wai kayi ne don ka wanke fuskar ka kawai ba kamar yadda wasu matan suke a kayi ne don neman lada a wajen Allah ya ba a cikin sayi musulun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa من قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل أهل بالذي هو أهل وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه wannan idan mutum ya kyautata alwala ya zo ya tashi ya yi sallah ya tashi yin sallar kuma ya zanto zuciyarsa babu shirme da shirbici da yaye-yaye a ciki ba rakita-rakita da tunanin nuka marasa amfani to zai fita daga zunubansa ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba zunubi a tare da shi haka zalika ya zo a cikin sayi bukhari da sayi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinu alwudu'a ba wani musulmi da zai yi alwala ya yi ta da kyau fa salli salatan ya yi ko wata irin sallah ko ta nafila ko ta farilla illa ghafara Allah lahu ma huwa wa salatin da allati taliha face sai Allah ya yafe masa abin da zai aikata tsakanin wannan sallar da da wata sallar da zai yi a gaba sannan tattaki da kai daga gidanka zuwa masallaci hatta wannan sallar da kai in ka halarto a cikin zuciyarka kuma ya zama kayi dan Allah ne zai zama sanadiyar da za ta sa ubangiji subhanahu wataala ya yaye maka zunubanka kuma ya ɗaukaka darajarka kamar yadda yake cikin hadisin mu'az bin jabal da hadisa abdullahi dan abbas hadisan sahabbai da yawa kuma ingantattu sannan ka zo masallaci ka zauna ba wai sai an zo za a yi sallah ko za a yi hudu ba ka gaggauto ba a ka zo ka zauna ka jira kamar yadda zaga yawancin masallatai suna kusan cika ne ma kafin liman ya zo kai kake jiran sallar to wannan zaman da kake ba zaman banza kake yi ba hatta zaman da kake na sauraron kudu ba ai jira kake a gama kuɗubar a ta da sallah ba wani uzuri karami da zai fitar da kai daga masallaci haka nan kace ba za ka tsaya ka karasa sallah ba to shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha kowane ɗaya daga cikin ku in dai ya zauna yana jiran sallah to kawai za a ci gaba da rubuta masa ladan sallah wala tazalul mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid kuma in dai kana masallaci to mala'iku za su ci gaba da yi maka salati su maka addu'a ta ƙulu suna cewa Allahumma ghfir lahu Allah wani dan wani ka gafarta masa Allahumma arhamhu Allah ka tausaya masa ma lam yuhdith to wannan malamin da suka ce muddin alwalarsa ba ta kare ba in ta kare sai ka je ka dawo ka abu ko kuma suka ce malamin yukudis muddin bai yi aikata bid'a a cikin masallacin ba an gane ibn battal Allah ya ji kansa da rahama a cikin sharhin sa na bukhari saboda hadisin rawahu bukhari yace faman kana kafiraz dhunub jama'a shawara wanda ya zanya lafci zunubai masu tarin yawa wa arada an yahuttaha Allahu anhu bi ta ta'abin kuma yake marmarin Allah ya yafe masa wayannan zanuban ba tare da ya sha wahala ba falyaqtanim mulazamata makani musallahu to ya riba ribaci zama a inda ya sallah ba'da salati bayan ya idar da sallah liyastakthira min du'a'il mala'ika ko da ba komai ba zata samu yawan addu'o'in mala'iku wasu lahu shiru ma in kai a wurin kana jiran lokacin sallah ko ka kishin gida kakka bar wajen mala'iku za su ta nema maka gafara sannan idan ana sallah liman yace ghayrul maghdubi alaihim waladdallin sai ku kuma kuka ce amin to wannan amin din da kace Allah zai gafarta maka kamar da yake cikin sayyid bukhari da sayyid muslim manzala sa yake cewa fa idza qala amin ghayr maghdubi alaihim wal dhalin fa qulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda di yace amin sai aka yi sa'a sanda yace amin ya dace da amin din mala'iku to za a yace masa zinubansa da yayi a baya haka zalika idan liman yace sami Allahu sai ka ce Allahumma rabbana lakal ko rabbana wa lakal ko Allahumma rabbana wa lakal hamd a nan duka sai ka ɗaya daga cikin su to manzala sun ake cewa fa innahu man wafaqa qawluhu man wafaqa qawluhu qawlal malaika wanda yace rabbana lakal sai aka yi sa'a daidai da na mala'iku to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an yafe masa abin da ya gabata a cikin wanda ya aikata na zunubansa shi ma wannan bukhari da muslim ne suka rawaito to sannan bayan ka'idar da sallah subhanallahi subhanallahi da kake walhamdulillahi walhamdulillahi wallahu akbar wallahu akbar da kake 33 uku maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bi yayi wannan a ƙarshe kuma yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir za a gafarta masa ko koda sun kai yawan kumfar teku wani hadisin imam muslim ne ya rawaito shi haka zalika azumin watan ramadan wanda dama ce babba wanda ya azumin watan ramadan to kuma Allah ya kai mu wani azumin watan ramadan in ya riske shi da rai da lafiya shi ma ya tashi ya azumce shi to abin da ya aikata tsakanin shekarar bara da shekarar bana sakamakon yin azumin nan da ya za a ba shi wani bonus na musamman shine za a ya kankare masa zunubansa da ya aikata a baya wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari sannan idan mutum ya yi rashin sa'a ya zama yana da carry over to akwai ranar arfa tana nan ga wanda bai samu damar zuwa arfa ba mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda duk yayi azumin watan arfa ranar arfa to ina sa ran za a kankare masa zunubansa na wannan shekara shi kuma wanda ya samu damar zuwa arfa ɗin yana da garanti inda Allah ya karɓa to kharaja min zunubihi ka yawma mawaladat ummu shi kuma gaba ɗaya ya fita daga zunubansa ya koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi jama'a sai kai ta jin wa'annan abubuwa kamar promo ɗin yayi yawa abinda isa ɗabi'ar ɗan adam ce wallahi in ba Allah ba ba wanda zai iya masa yanzu tare da waɗannan tarin falalolin kuma aka ce ka kaga wani auta kai ta mamaki waccan ta huce shi kuma ya kasa taron waccan ba a sa sharadi an ce wai dole sai ka ci waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba fa in Allah ya taimake ka ka dace da guda ɗaya ma shi kenan. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace aqulu ma tasbihu الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ‘yan uwa daga cikin damammakin da muke da suna Allah ya gafarta mana zunubanmu ya yaye mana musibinmu shine haƙuri akan abin da yake samunmu na damuwa hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata damuwa da za ta faɗa kan musulmi ko wani ciwo kai ko kaya ce mutum ya taka kaddara wata harka ce ka ta, ka gama tattara abin da za ka samu a harkar sai ta watsa sai ka ji damuwa ba daɗi inda kai musulmi ne to zai tafi abin banza kai ko da kaya ne ka shirya cewa kaya kaza za sa yau juma'a sai ka shiga ka buɗe wardrobe sai ka ga ashe kayan suna wurin wanki ba a da su sai ka kai ba daɗi ba haka ka so ba wallahi ba zai tafi a banza ba in dai kai musulmi ne a hafa da sharaɗi sai fa kayi karatun ka sani ba haka nan a banza kuma lada zai ta biyo ka ba isa ake ta faɗakar da mu akan mu tsaya mu ji sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu san da hakan ta faru sai ka duka ka samu ƙarfin gwiwa yin haƙuri saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi maka albishir yace ma yusibul mu'min babu wani abu da zai sami mumini min nasbin wala wasbin wala azan hatta shaukata yushaquha ko kaya ce da zaka taka face sai ubangiji subhanahu wataala ya sankare maka zunubi da wannan abun da kai Allah subhanahu wataala zai kankare maka zunubi sakamakon wannan abun da kai sannan daga cikin falalar Allah subhanahu wataala ya sa sadaka da za ka ɗauka ka baya tana ƙone zunubai yadda ka san wuta tana ƙone yayi da karmani in aka jefa wuta a cikin karmani komai yawan gona sai ta ƙone su to haka sadaka take ita kuma sadaka kun san akwai kyauta akwai taimako akwai tallafi akwai ihsani kyautatawa akwai sadaka to duk cikin su sadaka fa abinda za aka fi ambatanta saboda ita ce in aka ce ita kadai kake yi to fa shine kai ba babba bane amma manya ba sadaka kaɗai suke ba wani lokacin taimako ya fi sadaka saboda galibi mutane sun sa a ransu sadaka sai a datti za su fitar wani ma banda zakka baya yin wata sadaka ko akwai mutumin da in ka ba sadaka ka kaskantar da shi saba rike sandan bane shi yasa ka kaskantar da shi amma in ka bashi kyauta ka girmama shi za ka zo ka ɗauko sadaka ne ka kawo babanka ka ce baban sadaka sai na baka amma za ka iya bashi kyauta wanda ya fi ka arziki ba ka bashi sadaka ba za ka bashi kyauta to la'alla ladan da za ka bayar na tabarru'i da taimako da kyauta wallahi sai ninninka ladan sadaka to ita kanta sadaka tun da akwai wanda zai ce wani ayin na bashi sadaka ba ta karɓi ba to ba shi taimako mana ko ka ba shi tallafi da agaji gida ya gina sai da gama gina gidan ka zo ka sami ya gama gida ka ce kash har an gama me ya rage akwai tagogi sai ai na riga na gama sa tagogi ce to zan sa fankoki ko a lissafo AC nawa gidan zai ce kaga wannan tabarru'i ne ko ihsani wata kila ma to yayi ya gama komai ba abin da yake jira sai kai masa addu'a to amma kai baka yi addu'a ba baka ba da sadaka ba baka ba da tallafin ba baka ba da agajin ba baka ba da taimakon ba to ita sadakar maza Allah kuma ce cewa tuqti'ul khafifat tana kone zunubai shi yasa masu hankali da tunani da zarar sun ji alamar sun saba wa Allah sai su yawaita sadaka kuma in so samu ne in za ka yi sadaka kan kai da kaskantaccen abu wani sai gan shi yana da tarin kuɗi ma ya sai kuli kuli ya ce wai da shi zai sadaka ya ilahi akwai wanda baya cin kulikuli ka ba wa iyayen masu kulikulin abinci mana ba wai na ce haramun bane sadaka kulikuli wani sai je sai alewar yara ku bawa masu dan karamin arziki su yi wannan mana kai in kana da arziki ka yi babbar sadaka wata za ta iya fitar da mutum daga takaici da damuwa akwai wanda ya kulla zai je yi zamba cikin aminci wani ya kulla zai je yi sata saboda ba shi da shi amma da ka ba shi sadaka ko ka ba shi kyautar ka ruka masa wannan bajet din yana ma jin kunyar Allah da yi wannan mummunan tunanin na cewa zai je saba wa Allah to kai kuma sai kuma ladan ya zo ya amfanar da kai shi kuma ya taimaki wancan ina malamai suke da masu da'awa da masu hankali a cikin mutane al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shi ma sadaka ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin zahaba ahlu busuri bil ujub shi ma kuma yana kankarewa mutum zinubai kamar yadda kasar ruwa yana wanke datti sannan ayyukan alheri kowane iri ne duk aikin da kasan aikin alheri ne in ka aikata shi zai kankare maka zunubi kai malamai sun ce ma ayyukan alheri har manyan zunubai suna kankarewa saboda Allah Abdullahi dan Mas'ud wani ya girko wajen Annabi sama ya ce wallahi ya Rasulullahi na shiga ganani a can loko ne asaftum min min imra'atin wata mace ce ba muharrama ta ba duk abin da ake wa mace ne mata banda in kwanta da ita mazara su ma ya masa banza ko kula shi ne sai hankalin sahabbai ya tashi har sai aka dinga ganin baikin wannan mutumin mai isa izo yi wannan magana ya zai yi haka ana tsaka da haka can bayan an idar da sallar la'asar sai manzo sace ce ina wannan wanda ya zo yi maganan nan sai ce gani ya rasu lallai. ka yi sallah tare da mu ya ce ya ce to an kankare maka wannan laifin to kuma sai kallo ya kuma sa sai wani ya tashi ce ya rasulullah sai maza Allah ya karanta aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin sai suka ta tashi ya rasulullah wannan gara basa gare shi ne kawai da ya tambayar ko kowa da kowa maza Allah ce ta kowa da kowa ce shi yasa maza Allah sun ce cewa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamsuha kai maza maza in ka yi sako kai kyakkyawan aiki a ba kafa ka ɗauki wannan a matsayin sila ya zama virus ne da antivirus ka ce ya shi ke na muna da ma antivirus da mun yi saƙon bari wallahi za ka iya kana yin saƙon kuma ka shiga cikin fushin Allah ko kuma ka yi saƙon shi'uncin saƙon ya hana ka bayin abin da zai taimaka maka wajen samun rahamar ubangiji subhanahu wataala ko ya zama saɓon ya zama shine ƙarshen aikin da ka aikata yan uwa abubuwan nan suna da yawa ba za su kirgu ba manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim yace duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi kullun so 100 za a goge masa zunubansa a tarayar masa da su ko da sun kai yawan kun fatte subhanallahi wa bihamdihi so 100 da yawan ku duk kun yi a yau da safe kuma za ku yi da yamma bayan a idar da sallar magariba za ka zo ka yi subhanallah wa hamdi subhanallah shikenan an kankare maka zulbanka komai yawan su yanzu kuma sai fatan samun rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala a kular da kai a zambace ka a cuce ka a yi maka abin da kana da damar da za ka rama sai ka yi haƙuri yana janyo mutum gafara Allah Allah yake cewa wala ya atali ulul fadli minkum wadda'ati an yu'tu ilal qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu jama'a su dinga yin rangwame suna kau da kai da kai shine wani ne ka sashi aiki Aiki nan da ka sashi gabaki ɗaya abin da ka bashi wata kila dubu biyar ne ko goma sai ka gano yana ƙoƙarin ya fataiti idan ka yi cuce ka naira 300 ko 200 ko 500 shi a iya tunaninsa kenan inda hali ka ba shi 500 ɗin ka hutar da shi wannan cutar wa kai masa wata 'yar hikima ba dole kuma sai ka gaya mai na fahimci kai macuci ba ne ka ƙasƙantar da shi ka kunyatar da shi sai kamar tarbiyya sai Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ma'ana gafara zan muku fa in kuka yi rangwame ku ba ku Allah ya gafarta muku Allah mai yawan gafara ne ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana wato hanyoyin gafarta zunubai hatta a abincin da zamu ci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunan abi dawud da sanadin sahih yake cewa man akala ta'aman wanda ya zo cin abinci ko ya ci abinci faqala alhamdulillahi allazi at'amani hadha da ya gama cin abincin ya karanta wannan addu'a ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه an gafarta masa da dabansa gaba daya wannan shugaban halitta ne yake faɗar haka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa mu sani cewa ashe. zunubi yana da tasiri hatta a hankalin mutum da tunanin mutum hatta a sa'ar mutum hatta a motsin mutum akwai mutumin da saboda zunubin sama sai Allah ya hana masa daɗin bacci wani Allah ya hana masa daɗin cin abinci wani Allah ya hana masa tarbiyyar ƴaƴansa ta kisi masa biyayya wani Allah ya hana masa yaban mutane sai yayi abin da in wasu sun yi ana yaban su amma shi saboda tsabagen zunubi a wurin Allah sai Allah ya haramta masa wannan wani sai Allah ya saukan masa da jarrabawa akan abin hawansa daga cikin magabata akwai wanda yake cewa wallahi ni kan gana na yi wa Allah ba daidai ba akan matata da kuma abun hawa na da kaga abun hawa ya fara hutu maza maza ka dinga istighfari sai da na Usman Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da 'yan ta'adda suka hauro za su kashe shi kafin ma su hauro gidan nasa da suka cika Madina abu ya zama out of control ya zama ya ta'azzara mutum sama da ɗari shida sun shigo da makamai madina abin da ba a taɓa gani ba tun da ake tun da manzo suna zo madina ba a taɓa haka ba sai na usman hankalinsa ya tashi ranar juma'a a mimbari ya rage saura ɗika a kashe shi ya hau mimbari bayan ya yi godiya ga Allah ya yi ubangiji ya ce Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka Allah ina neman gafararka ina tuba gare ka Allahumma inni awwalu ta'ibin ma kana minni Allah in yi maka laifi ka saukar da jaraba wannan a lokaci na to Allah ina gaggauta tuba akan wani abu da ne maka tsakanina da kai amma shi iya sanin sa bai laifin da yi ba kuma zai yi laifi ba jarabawa ce ta faru amma da yake bawan Allah ne ba irin mu bane mu yanzu in masifa ta sauka a lokacin mu sai mu ta kokarin gamsar da mutane wato ba laifin mu bane ya akhi astaghfirullah wa tub ilai ka nemi gafara Allah ka tuba mana in abu ya tabarbare a hannunka bai tabarbare a hannun na bayanka ba wallahi baya rasa nasaba kila da zunubinka sai ka tuba ga Allah sai na Usman ya fashe da kuka ya dinga kuka ya ce na rantse da Allah tunda na karɓi wannan al'amari ban sauka daga koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da abubakar da umar suka yi a iya sani na ya sake fashewa da kuka sai da ya sa kowa kuka a masallacin sannan ce a ƙulu mata suna una wasu tafiyarla aka tada sallah dama su ba kawai ta kuɗi ba su saboda haka maganin zunubi shine ka ɗauki matakin rashin yinsa idan kuma tilasta sa ka faɗa cikin zunubin to maza maza ka tuba zuwa ga Allah kuma ka mai da hankali akan abubuwan nan wayannan abubuwan da muka faɗa ɗan kaɗan ne a cikin abubuwa masu tarin yawa wa rahmatullahi wasi'a muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya yafe mana kusakuranmu Allah ya zama gatanmu Allah ya suturta mu Allah ya yaye mana musibu da suke faruwa sakamakon zunuban mu Allahumma inna tubna ilayka fasturna Allahumma inna tubna ilayka fasturna Allahumma inna tubna ilayka fasturna Allahumma inna natubu ilayka natubu ilayka wa nastaghfiruk Allahumma inna natubu ilayka wa nastaghfiruk Allahumma inna natubu ilayka wa nastaghfiruk a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallama yake buƙatar a yawaita masa salati kuma ya roƙa ni masa salati a daren juma'a da kuma ranar juma'a ya kuma labarta mana cewa salatin mu yana isa zuwa gare shi kuma ya ba mu labarin cewa wanda fi yawa annabi sallallahu salati ɗaya Allah zai masa goma sannan kuma ya ba mu labari ta hanyar ubayy ibn ka'ab cewa wanda ya yawaita salati gare shi sai a gafarta masa zunubansa kuma a wadatar da shi a isar masa game da abin duk da ya dame shi kuma Allah ya ɗaukaka darajarsa sai mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم